قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم sai Allah ya ce wa annabi Isa, Wannan rana ce da masu gaskiyar niyya a cikin maganganunsu da ayyukansu gaskiyar za ta amfane su. Suna da aljannatai waɗanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin gine-ginensu da bishiyoyinsu, za su zauna a cikinsu har abada, ba za su mutu ba. Allah ya yarda da su, ba zai fushi da su ba, har abada. su ma sun yarda da shi saboda abin da ya same su na ni'ima da wa mamiya wannan sakamako da yarda da su shine babban rabo babu wani rabo da ya kai shi